ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا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 اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau talata muna sha ɗaya ga watan ramadan hijira 1438 ta manzo sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau shida ko? shida ga watan shida shekara ta 2017 a makaranta ta tafsiri da ake a masjidin sahaba duk shekara a cikin wannan wata na ramadan a jiya mun tsaya aya ta tara cikin suratu ali imrana a yau za mu tsora kan aya ta goma insha Allah ala ramma ne Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب نعم الله ملوك سيئة إن الذين كفروا lallai waɗannan da suka kafirta lan tuguni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a lan tuguni anhum amwaluhum su ba za su taba amfana su da komai ba ko ba za su wadatar da su da komai ba hakanan ƴaƴansu su ma ba za su wadatar da su da komai ba mana nufin gobe kiyama yayin da suka haɗu da azaba ta ubangiji to a wurin dukiya da 'ya'ya ba za su amfanar da su da komai ba wa ula'ika hum waqudun na waɗannan kafirai wanda suka mutu kan kafirci sune ne makamacin wuta kada bi ali fir'auna halayya su ko al'ada su da ɗabi'arsu su ma'ana da abuhum kada bi ali fir'aun halayya su kama halayen wato ali fir'auna ne jama'an nan ta fir'auna wallazina min qablihim da wannan suka zo gabanin su adawa da samudawa dukka halayya siri ɗaya ce ta kafirce ma Allah da manzannin da aka tura masu kazzabu bi ayatina domin sun kare ta ayoyin mu inji Allah fa akhadhahum Allah bi dhunubihim sai Allah ya damƙe su da zunubin su ta sababin laifukan su Allah ya kama su da azaba ya halaka su wallahu shadidul iqab lallai Allah mai tsananin ukuba ne da wanda ya saba masa gobe kiyama wannan aya muka kalle ta zamu ga kafirai ana nuna duk abin da za su mallaka a nan duniya na dukiya ko na 'ya'ya to gobe kiyama wannan dukiya da 'ya'yan ba za ta amfanar da su da komai ba haka wata aya cikin suratu ghafir Allah ke cewa yawma la yanfa'u zalimina ma'azratuhum ranar da su azzalumai duk wani uzuri da za su gabatar ba zai amfane su ba walahum la'anatu wa lahum su'ud suna da la'anta tabbatacciya daga ubangiji sannan kuma suna da mummunan gida makoma ita ce jahannama haga kinan dukiya da 'ya'ya Komai su ya tara in bai ji Allah da manzo ba ba za su amfane shi da komai ba a nan ne dukiya a nan ne ake alfahari da ita ake amfani da ita a beli a yi amfani da ita a karkatar da gaskiya a haka dai to lahira ba haka ba ne haka nan wata a cikin surutu tauba Allah ya ce wala tujibuka amwaluhum wa auladuhum kada dukiyoyinsu da 'ya'yanka su rika ba ta mamaki ta su wani ba ka sha'awa su kafirai dukiyar da suke tarawa da 'ya'yansu kar su ba ka wani mamaki da sha'awa Ina ma yuridu Allah an azziba biha fi duniya Allah ne yake so ya azabtar da su a nan duniya wajen wahalar tara dukiyan da tara 'ya'yan wata wa haka anfusuhum wa hum kafirun wato haka za su ta wahala har ran su ta fita a zara ran su suna cikin wahalar tara dukiyar da 'ya'ya wahum kafiruna suna nan cikin kafirci ba su ba suka bashi to masu wannan halayya kasu ba ka sha'awa wannan akwai jan hankali ga matasanmu yanzu yadda duniya yawanci ta zama ta kawata ta kai inda ta kai sai ka rika ganin wasu matasan gani suke kamar ko kafircin kafirai ne ma ya ba su dukiya kamar fanɗarewan fanɗararru shi sa suke min su ga dama wanda wannan ba haka ba ne dukiya Allah na ba da ita ga bayansa na gari da ma lalatattu ita duniya ba ma'auni ba ce ta Allah na son kadan ya baka ita kamar yadda mulki ma haka yana bada shi ga wanda yake waliyinsa da ma makiyinsa duk yana ba da su dan da ma'auni ne da ba ba fir'auna mulki ba kuma da ba ba karu dukiya ba shi ya sa kada ka ga kafirai suna ta abin da suke yi kamar yadda Allah ke faɗi a wata ayar la ta kallubun lazina kafaru fil bilad kada waɗannan da suke kai kawo a cikin garuruwa a tafi nan a je nan a sauka can daga wancan hotel sai wancan kada wannan abin ya ruɗe ka mata qalilun dan jin daɗi ne ɗan kaɗan domin duk abin da zai na wacewa ka ba shi shekara ɗari ba zai tsallake ta ba in ma ya tsallake zai tsallake ba zai ji daɗin rayuwar ba haka Allah ya ce ma'awahun jahannam wa bi'sal mihad ƙarshe jahannama ce makomarsu kuma ta nana, sir da a ce ita wutar jahannama ita ce makwancin mutum ko ita ce mashintaɗinsa a ce ka ga duk abin da za ka gani a wurin kajirai na duniyan nan kada ya ruɗe ka ɗan uwa babu arziki sama da arzikin imani imani shine arziki shine duk wata wadata don da shi yake shiga aljanna ko babu arziki sama da aljanna dan ita yake kira sa'ada dama waye sa'id waye shaqi shaqi shine wanda zai shiga wuta sa'id kuma shine wanda zai shiga aljanna Allah ya saka mu to Allah ya ce kada dukiyarsu ta tayar maka da hankali su kafirai gaba ɗayan su dukiyarsu ba za ta amfane su ba haka nan yawan 'ya'yansu da suke tarawa aulaika hum qudun nar Allah ya ce wuta ce makamacin su su su makamacin wuta ne to kaga wanda za a ce wuta da shi za ta ruru ta haɓaka ai lalacewa ta kai sai Allah ya ce kada bi ali fir'auna ɗabi'ar su kamar ɗabi'ar dai fir'auna ne ana so a nuna mana alkufuru millatin wahida hajarai dai ɗan da suke ɗabi'ar su ɗaya ce har ka ce wancan wancan a'a ka iya samun ɗan bambanci in ka dauki kirista da ba yahude kirista ya ci damar sha'ani kamar yadda Allah ya faɗi amma ba yahude shi ya kowa ƙololuwar kafirci da adawa ga musulmi to amma dukkan su dai abu guda ne domin sun fanɗare ma Allah sun fanɗare ma manzo sun imani da littafi Qur'ani kun gane da kyau da shi ne na ta wannan ɗabi'a su iri ɗaya ce su kafirai na zamanin manzo kamar dai na zamanin wato ainihin Musa ne shine Fir'auna yadda ɗabi'a ta take da ma wanda suke gabanin su ana nufin adawa da samudawa dukkan su kazzabu bi ayatina ai sun karyata ayoyinmu su adawa sun karyata wannan zamanin su da abin da aka saukan mai samudawa ma haka haka nan shi ma fir'auna da nashi manzan to haka nan su ma na zamanin manzo in dai wannan za su yi ana gaya masu to ga wancan yadda suka yi fa akhadhahum Allahu bi Allah ya halaka su da sababin zunubin su tun a duniya adawa aka halaka su samudawa fir'auna to su ma na yanzu abin da suke cin arziki kawai addu'an manzo annabi ya yi addu'a cewa shi ka a share al'ummarsa gaba daya a kyale su kowa ya ci abin da yake in ya so kowa gobe ya ga me ya girba ko in ka je Allah aljanna in ka saba ko ya saba wuta Allah ya tsare mu shi yasa ake ta gazar da ake banda haka tuni da an shafe al'umma Allah mun gode maka da kaska mu cikin al'umman manzo Allah ka tabbatar da mu kan imani ka mu muna masu imani wallahu shadidul iqab mai Allah yake قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم hmm. وبئس المهاد نعم الله مدوك يتي قل الذين كفروا فتغلبون وتوسرون إلى جهنم كشيء للذين كفروا وأننا كافرتا فتغلبون دسنبا الانجايس وتوسرون إلى جهنم sannan a tayar da su gobe kiyama kuma a kaɗa su zuwa gidan wuta wutar ma ta nama. Allah ya tsare mu wa bisan mihad sir da makoma ko mashimfiɗa ta zama ita ce wutar jahannama almahadi shine shimfiɗa wacce ake a kwanta a kai ya zama nama nan za a je a kwantar da mutum kaga wannan makoma tamu na nabisa tamu na kinan wannan aya malamai sun ce dalilin wato bayanin ta shine lokacin da aka gama yakin badar mun san yakin badar yaki ne da aka yi karan batta tsakanin mumine da kafirai muga wato guma-guman kafirai da suka hana ruwa gudu suka yi ta cutar da manzo tun rayuwarsa ta makka ko da ya dawo madinan ma da su yake ta kokari dai a ga an ci gaba da cutar da shi Allah ya tattaro su yakin badar dai aka gama da su wannan lokaci shine ibn kasir ya kawo yake cewa ma asaba min ahli badr ma asaba lokacin da abin da ya sami mutanen badar ya same su waraja ila almadinati manzo sallallahu alaihi ya dawo madina jama'a alyahud fi suq bani qainuqa sai annabi ya tara yahudawa a kasuwan nan tasu ta bani qainuqa wa qala ya ce ya ma'ashara yahud ya ku jama'ar yahudawa aslamu qabla an yusibakum Allah bima asaba quraishan ku musulunta ku miƙa wuya kafin abin da ya sami quraishawa ya same ku fa sun suka ce ya Muhammad la yughrannaka min nafsika an an qatalta nafaran min quraishin kanu aghmaran la yarifuna kitala ya Muhammad kada wato ka rudu da kanka akan dan kawai ka je ka ci nasara akan kwarai shawa mutanen da suke su a ganin yahuda wasu yan ƙauye ne wasu wawaye ne larifun alƙitala ba su san yaki ba kada ka rudi dan ka je ka yaƙi da kwarai wato yakin badar kinan ka ci nasara ka ce mu za ka jangwalo mu mu da muka iya yaƙi muka san dabaru da shari iri iri innaka wallahi lau ƙataltana la'arabta anna nahnu nas hada rantsuwa ka rantse wallahi tabbas din da kace za ka tsokano mu kace za ka yake mu to nan za ka san ka taɓo mutane wa annaka lam talqa mislana rannan za ka san ba za ka haɗu da wanda baka taɓa haɗuwa da irinsu ba suna ganewa fa anzalallahu fi zalika aula daga nan sai Allah ya saukar da fadan sa kullin lazina kafaru to ga amsa nan ka gaya masu ya ku waɗanda suka kafirta na yahudu na madina kenan da su ake nan in particular wannan na bani kainuka bane nadir bane quraiza manya manyan kabilun yahuda da suka zo suka zauna madina kenan to ka gaya masu ga amsa nan ta tugulabuna da sannu sai an rigaye ku sai an ci nasara a kan ku sannan wa sharuna ila jahannama kuma gobe kiyama a tattara ku zuwa wutar jahannama kaga an ba su amsa ko to kowa ya sani wannan hakan ta faru Allah ya zartar da abin da ya gaya ma manzansa mu'jiza irin ta Qur'ani kenan ya bada labarin abin da ya wuce ya bada labarin abin da ake yanzu ya ba da labarin abin da zai zo nan gaba sanda aka saukan ma da wannan aya ana ba shi labari ne ya gaya musu da sannu sai an rinjaye su kuma haka aka yi aka zo banu kainuka da banin nadir da banu quraiza gaba ɗayan sai da annabi ya fatattake su daga garin madina haka suka zo ka dawo ka karanta cikin suratul hasiri ka je da Allah ya masu fata fata su da kansu suka rika rugurugu da gidajensu annabi ya da kewaye su ba shiga ba fita suka rasa yadda za su sannan suka nemi sulhu sai ai sulhu shine su fita kawai duk abin da za su iya ɗauka na kaya su ɗauka su fita da shi su bar wurin haka suka yi ta saboda mugunta irin ta ba yahudi kai su ce ba gida wani ya shiga suka rika rusa gidajen da kansu suna rurrusawa aka ce ku rusa dai koma me za ku koyi madina dai ta fi karfin ku haka suka gama rusa abin da za su rusa suka dau abin da za su iya dauka suka fita suka bar madina Allah ya tabbatar ma manzansa abin da ya masa alkawari sai gula guna wa tusharuna ila jahannama hatta Allah ya tsobi sal masir kuna gane abin abin wa bisal mihad hatta akai haka ya faru shi yasa har yanzu bai hude ba wanda yake jin haushi a duniya irin musulmi kuma duk wani sharri da zaka ji an kula ma musulmi a duniya sai ka ga da yawon ba hude ko a fili ko a koyi ma'ana mubasharata aw ghairu mubashar shi yasa kana musulmi kai kuma har yau ya zama ɗabi'a yahuda ita take sha'awa ita zake koyi gaskiya akwai abin gyara Allah ya sa mu gyara ne Allah ya ce قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار نعم الله ملوك سيئتي قد كان لكم آية حقيقة آية فوق تي علامة تاكسا تي أقريكم في فئتين التقتا dangane da jama'an nan biyu da suka haɗu jama'a ta fi'atun Allah ce fi'atun tuqatilu fi sabilillah ɗaya jama'ar tana yaƙi fi sabilillah wa ukhra kafiratun ita kuma ɗayar kafira ce ita ba faɗi dan me take yaƙi ba amma dai kafira ce to wato ku ɗauki aya mana ga jama'an nan guda biyu da suka haɗu eh fi a taqata fi'atun tuqatilu fi sabilillah ukhra kafiratun يرونهم مثليهم رأي الأين su kafiran suna ganin waɗancan jama'ar ta musulmi kwatan-kwatan su ne har su ninki biyu eh ya raunahun mislaihim ra'ayal aini suna ganin su gani na ido sun ninka su so biyu yakin badar da aka yi kuna ganewa da kyau wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man sha. Allah lallai yana karfafar wanda ya so da ƙarfinsa da taimakonsa yana taimakonsa wanda duk ya so da ƙarfinsa da taimakonsa inna fi zalika la'ibratan li ulil absar lalle a cikin wannan kissa akwai ilra abin tsokaci abin lura li ulil wato li ulil absar ga ma'abuta basira ga ma'abuta hankula to anan ana so a ƙarasa zancen ne su yanzu yahudu na banu kainuka ko mu ɗauka dukkansu da na banu nadir da banu ƙuraiza ai suna nan a madina annabi ya fita da yar tawagarsa ba yawa ko aka ce su su ɗari uku da goma sha uku su kuma wancan rinjina da suka tara su ɗari tara da wani abu zuwa dubu ɗaya kaga ai sun ninka su kusan ɗari tara ko ɗari tara kaga ai sun kusan ninka su uku ko suna nan suka fita kuma aka je aka yakin kuma suka ci nasara to yanzu ba zai zama masa aya ba banda wanda Allah ya halakar ya batar aida annabi na dawowa kawai abin da ya kamata yahuda su ni ƙauya su da wannan manzo shine manzo kuma Allah shine Allah ta musulunta ba yadda annabi wasu suka ce abin da ke tattare da su duka duka raƙumi wato doki biyu ne a hawa doki biyu wasu malaman suka ce silike na yaƙi guda shida ne kawai wanda ake sa a kare harbi sannan duka-duka abin da suke da shi banda silke ɗin takobi ba ta fi kwaya ko takwas aka ce ko nawa ita ma bayawa wannan ka ɗauka yaƙi da kafirai wanda suka yi shiri suka taho yahuda sun san wannan amma maimakon su ne waya shine suke gaya ma manzo su fa ba irin waɗancan bane kar ma ya rudu kare ya bai taba su shine sai Allah yake cewa qad kana lakum ayatun shi ce a tainin takata ai akwai aya a gaban ku nan kusa kusa abin da ya faru din nan wannan jama'a da ta haɗu ta manzo ita ce Allah ya fassara da wato fi'atun tuqatilu fi sabilillah jama'a da take yaki dan ɗaukaka addinin Allah sannan wa ukhra kafira da ɗaya kuma da take kafira ce ita kuma wace dan ne take yakin qatilu fi sabilit taqut ita kuma tana yaki ne <laughs> saboda kare taguti ko ko ba ki bane ai tahowa suke dan su zo su karya amanin su za su gama da manzo da sahabbai kenan an gama kafirci zai ci gaba da yaduwa abin sai ya zama ba haka ba to shine Allah ke nunawa ai aya ce da suna da hankali har su ce za su ja da manzo da ya kira su bai kamata ba in ma ba za su sallama ba kashi ba kan magana amma su gaya mai wai su waɗancan yan ƙauye ne ya ci nasara kai ya rudu su ba irin su bane to shi ne aka nuna a'a ai aya ne a gaban su fa aka kuma ga yadda Allah ya yi bidiyon yakin sai aka sa ya rauna humni mislaihim ra'ayal ai su kafiran nan da suke da yawa a su sai aka sa ai wannan yan kaɗan ɗin ɗari uku da sha ukun sun ninka su har su biyu ba su ɗari tara da wani abu ba ko kusan dubu to wannan ainihin su ɗan kaɗan ɗin sai Allah ya sa idan su suke kamar sun ninka su kuna ganewa da kyau ba dan komai ba saboda Allah ya zartar da hukuncinsa kamar yadda ya zo a wata ayar wasu malaman suka ce a'a su muminai ne aka sa suka rika ganin kafiran nan fa suna da yawa yadda nan suke da yawa, nan su ɗari tara su kuma su yan kaɗan ko za su tabbata ko za su tsorata kuma suka tabbatan ko fasara biyu malamai suka yi wurin uban da wannan in kuka duba ai akwai wata ayar da ta zo cikin suratul anfal da Allah ke cewa wa iz yurikumuhum iz ikum iz iltaqaytum fi ayunikum qalilan ويقللكم في fi ayunihim الله Allahu كان kana هذا kaga anan an nuna cewa sun gansu da yawa ninkin su har sau biyu amma anan kuma sai Allah ya ce wa izurikumuhum ku tuna lokacin da aka nuna maku su izil taƙaitun yayin da kuka haɗin nan a fagen daga a wurin da aka yi karambata kum qalilan kuka rika ganin sa idan ku ɗan kaɗan ne su wa yuqallilukum fi ya'yinihim kuma Allah ya rika karanta ku a idan dinan su kowace tawaga ta rika ganin ai yan kaɗan ne bari mu auka musu mu gama da su musulmai suka rika ganin kafirai yan kaɗan ne bari mu auka mu gama da su su ma kafirai a kauna musulmai ba su da yawa ba kowane haka Allah ya fage a wannan ayar me yasa ya qadi Allahu amran kana maf'ula Allah ya wannan ne dan ya hukunta wani hukunci da yake tuni da ma ya rubuta shi ya zartar da shi a ranar za a gama da shi to kun san muka dauki wannan aya ibn kasir yace to ya za ka hada ka fahimce su inda shi qur'ani wani shi bai warware wani sa kan an ce suna ganin sa idan su ninki biyu ninki ba ninki ko nan kuma an ce an sa suna ganin su kaɗan sai ce ai amsar ita ce shi yaƙi ai hali ne bayan hali halin farko lokacin farko da aka zo sai Allah ya jefa makafirai oro ya nuna masu yawan musulmin nan manin kasu daga nan suka razana da shi ko yaƙi daga sadda abokin gaba ya razana ya tsorata to an ci ragi saura ta ƙarasa kawai Allah ya jefa masu tsoro suka gansu da yawa kaga sai suka tsaya dan ayyakin kuna fahimta da kyau to su ko musulmi dama su ne ayyan kaɗan ɗin kuna ganewa da kyau to su kafiran su ne masu yawa da aka zo aka fara aka fara karambatta shine hali na biyu kenan duk sai Allah ya jefa a ganin su kowane gani yake abokin gaban nan nasa ba kowa bane kawai abu ne bai wuce wancin hula da ba zai kai dare ba yanzu za a yi a jama da ya kazi Allahu amran kana makula dan Allah ya hukunta wani hukunci da ya riga ya hukunta tun bil azab za a gama da guma-guman kafirai suna dannowa musulmi suna sassara kawunansu kuna gani ba haka ake ba suna ganin yan kaɗan ne za su murkushe su ga mala'iku an saukar da su ake yakin mala'ika ɗaya aka iya da shi balle mala'iku da aka saukawa nan wurin magana dubu ake ba magana ɗaya ba hukun ga haka Allah ya hukunta haka ibn kasir ya ce haka za ka fahimci ba wani cin karo da juna an fahimta da kyau ga idan wannan al'amari haka yake kullum yan uwa yadda jiya take haka yau take illa ta ce abinda sahabbai suke ba za mu iya yi ba amma wallahi taimakon Allah na nan abinda ake so wato sabaki tabbata akan gaskiya tsayawa da imani da musulmi za su zo su tsayu da imanin su da bin gaskiyar su da bin manzon su da qur'anin su su rike gaskiya su hada kansu duk akan tauhidi sai kaga Allah ya taimake su amma da suka rarraba wancan suna bid'a wancan suna shirka wancan suna kaza kowa yana neman ya gama da kowa nan sun zama daban-daban sai kafirai su ta mata gungun da su Allah ya rufa asiri yanzu ka dubi gabas ta tsaki abin da ke faruwa ko kani kasashe ne din na musulmi gaba daya ba wani da zaka ce in kaga kafiri zuwa ya cin arziki amma saboda ne duniya da siyasa ta duniya yadda suke ta abin nan ɗin junansu sun bar Allah wasu sun koma duniya ita ce kawai ake so yanzu dubi kada in ka duba arzikin da Allah ya bata amma ya take kadar tana cikin kasashen da a yau take nema ta zama ita ma so take ta zama kamar kasashen turawa yanzu kwallon duniya da za a yi ta 2000 menene 22 ina za a yi shi a kadar aka ce za a yi shi eh su ce ai fakar din a nan aka ce za a yi shi kuma cinyan sun ba da kwangilar gina wurin da za a yi ɗin duk sati sai an kashe dala miliyan ɗari biyar yanzu duk sati kuma sai shekara biyu zuwa uku suke so a gama in ka ji biliyoyin dalolin da aka ware za a yi aikin sai ka yi mamaki kuma har sun ba da kashi biyu bisa uku sun biya kuɗin kamfanonin da za su yi aikin ana nan ana yi kwallon duniya a ce nan za a yi ta ga mutane na mutuwa da yunwa ga musulmin duniya suna fama da kakanika yi ina kunan a dauke su mana taimaka ma addinin Allah hmm? jirgin ƙasar in ka shige shi za a yi maka tayin giya ko na lemu ba abin da ya dame su eh kamar ka shiga jirgin Ethiopia ne kama Ethiopia sun wannan kaga su ba za ka mamaki ba amma jirgi na ƙasar ka shige shi a ce maka giya kake so ko lemu shi yasa aka ba su wata namba girma ta cewa su suka fi kowa iya sabi tsuntsun jirgi a duniya ko ba ne ko ba rancen kada ba ban za a ba su ba sai sun kauce to haka abubuwan suke ta yi yan uwa Allah ya ba su dukiya matsudu amma ya za su da ita sun bari sun koma wani abu daban to wannan duka rashin sanin me ya faru cikin qur'ani me ya faru jiya da musulmin mu suna jijiya wallahi da ba abin da ake ba suna nan suna turgin gimu yanzu sun yanke hulɗar jakadanci da saudiya da masar da dubai da kuma ainihin bahraini sun yanke sun ba su awa 28 kowa ya kama gaban shi jirgin su kai keta ta kasar su da tuwa ke hada kai ake yin ta'addanci a area duk sari ne na kafirai kuma inda za ka bi kai bibibibi kai bincike Allah zai baka wannan ikon sai ka ga da hannun yahudawa a ciki sai ka ga da hannun shi'a a ciki amma musulmin ba za su fahimta ba Allah ya sauka sauƙaƙe ne Allah ya ce زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحر ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب نعم قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد نعم الله ملوك كيف زين للناس حب الشهوات من النساء الله وتزين للناس أنقوى an متاني حب الشهوات من النساء minan sha'awa ta mata walbanina da 'ya'ya walƙanatiril muƙantara da wato dukiya wacce take a battarawa shine ƙanatiril muƙantara min zahabi wal fidda na zinari da azurfa wal musawwama da dawaki turkakku ko kace masu alama wal an'ami da ƙananan da dabbobi na ni'ima sune ne raƙuma tumaki shanu awaki da sauransu walhar har wa yau an kawata masu son kayan noma kayan noma da ake nomawa gaba daya zalika mata'ul hayati duniya Allah ya ce waɗannan ababa da aka ambata dukkan su ababan jin daɗi ne na duniya na ɗan lokaci kurare domin duniya shine abin da yake kusa wanda yake kusa kusa zai wuce wallahu indahu husnul ma'ab lalle wurin Allah akwai kyakkyawan makoma wanda yake baya yankewa bai karewa ita ce aljanna Kun kace a unabbiukum bi khairin min zalikum shin bana ba ku labari da abin da yake waɗancan ababa da aka faɗi alheri ba lillazina taqaw inda rabbihim jannatun waɗannan da suke ji tsoron Allah ko suka ji tsoron Allah suka nisanci shubuhat suka nisanci shahawat sai Allah ya ce inda rabbihim jannatun jannatin ita ce mubtada wato akwai aljannai da suke da su da za su shiga inda rabbihim a wurin ubangijin su gobe kiyama tajri min tahtal anhar wanda koramai ke gudana karkashin su khalidina fiha kuma su masu dawwama ne a cikin ta wa azwajun mutahhara kuma suna da mata a ciki masu tsarki wa ridwanin min Allah kuma da yarda daga ubangijin su ta musamman da za su samu wallahu basirun lil ibad lallai Allah mai gani ne mai sani ne game da sa duk abin da suke aikatawa wannan aya Allah ya ce zuyina lin nasi hubbu shahawati minan nisa' malaman tafsiri suka ce aka fara da mata cikin jerin abin da ake so a gaya mana an jarabce mu da son su domin jarrabawar ibtila'i ne ko a ce a sa maka san abu amma a sa maka ka'idoji na san nashi a sa maka san waɗannan ababa duka ba son su ne laifi ba to amma shari'a ba ta baka sa su kai ka so su yadda kake so ba a wajen ka bi ka'idar shari'a wajen son sunan ne gizo ke sakasa kun gane da kyau to malamai suka ce sai aka fara da mata saboda ne saboda su ne wanda suka fi duk sauran cikina sun fi 'ya'ya sun fi kuɗi sun fi sauran cikina game da ɗan adam kuma yadda ya inganta cikin hadisi ingantacce wato manzo sallallahu alaihi wasallam ke ta ma taraktu di fitnatan adarru ala rijali minan nisa ban bar wata fitina a baya na ba mafi cutarwa ga maza sama da mata mata danna nan suke halaka mutane su bar Allah su bar manzo su bar hanya ta gari su halaka an gane su shi yasa sai aka fara da su to kuma ko da aka faɗa haka ana nufin shi kenan a watsar da mata ba za a so su ba a'a an san mata ɗabi'a ce da Allah yake an sa ma mutane zuyina min nasu hubbu shahawati minan nisa san mata ba laifi bane a shari'a shi yasa ma ya inganta cikin hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa hubbiba ilayya nisa wa tib wa ila qurrata aini fi salat an sanya man wato san mata sannan da kuma turare sannan an sanya sanyin idona a cikin yin sallah a ga ce a ce kai a matsayin ka namiji kana son mace wannan aibi ne a ce kana namiji ba ka son mace kwata-kwata kai ba ruwanka to akwai matsala ke ko to sanya ake so kana son ta ka aure ta ku yi ka kare mutuncinka ka kare mata nata wannan abin da shari'a take so kenan daya in ba ce maka ba da hali ka kare biyu da hali uku da hali hudu lokacin bayi ma inda bayi sai ka kara Tun da aka yanke hudun nan to shari'a ta san hudun nan za su ishe ka an fahimta da kyau to kaga san mace ta hanya ta halal abinda shari'a ce ke so dan in ba haka ba annabi ba zai faɗa haka ba sannan kuma ba mace ba ce annabi ya ce a duniya mata wa khairu mata'iha almar'atu salihah duniya dan wurin jin daɗi ne dan kaɗan kuma mazi jin daɗinta da alkhairin ta ka sayi mace saliha wasu in kalle ta kai farin ciki ta faranta maka rai in ka ba ta umarni ta bi in ka hana ta ta hannu in ka ban mata dukiyarka ta kare ka ta kare mutuncin su ta kula da su wannan ita ce almar'atu saliha sanin ne ce ita ce mafi jin daɗin duniya wanda ya rasa ta bai sami jin daɗi ba ka tare hirmilin dukiya ba ka da mace ko kana da macen kangarairiya fantararriya kullum tana gasa ka kaga wannan ba ta cikin kwanciyar hankali kenan ce tun da an ce wani abu ne na jin daɗi na duniya ka so shi ka samai ba illa ba ce abinda shari'a ta hana ka ce za ka so mace ta hanyar banza ta hanyar zina ta hanyar kuna soyayya irin yau da matasa suke ana kira ko ka tura kuke nan kuna cakin a waya ko ka tura wani hotonka ka turo maka har dan lalacewa yanzu matasa har ma hoto tsira da ake turawa sai ka tura ma budurwarka wacce kuke soyayya hoton ka tsirara ka gani kai ma ta turo maka na ta tsarara ka gani wani irin dabbanci ne wannan wani irin kuma kafirci ne wani ai maguzanci ne ko lokacin maguza ma ba sa irin wannan Allah ya sauƙaƙe saboda haka san mata da Allah ya faɗi ya faɗi ne bisa ɗabi'a amma ka tsaya bisa doka walbanin hakanan 'ya'ya su ma kan su ba laifi bane ko tunda an ce an ba ta yaya ta tsaya ta kula da su ga tarbiyyarsu su tarbiyyar su ba su ilimi yadda in suka girma ka mutu ka ba su za su maka addu'a ba haka aka ce ba in bawa ya mutu komai na shi yanke amma daga cikin abin da zai ci gaba ya ta samun lada yana kabari shine ɗa na gari waladun salih alladhi yad'u lahu wanda zai rika masa addu'a a sai ka ga kaso ɗanka na gari wanda zai rika maka addu'a wannan daidai ne amma lalatattun ƴaƴa wanda suke ka sani ba tarbiyya kai baka ba su tarbiyar ba sun tashi sai yadda suke so za su yi su kai suke juyawa dukiyar ka san hana ka kai yadda ya dace da ita haka nan ka kasa komai sai su ko kuma ka je ka kwaso haram ka kawo masu dan ka dadada musu to irin waɗannan 'ya'yan su ne fitina ga masu su wurin wani wurin da Allah ke cewa fitina ne da kanatirul wato dukiya a bar tarawa sannan kanatir shi kan shi jam'i ne na ne wato kintar kintar ibn kasir a nan yace malamai sun sabani wajen wai shi kintarin nan dinari nawa ne kima shi wasu ka ce dubu kai har sabanin sai da ya kai kan cewa wato yace alkintaru isna asar alfa ukiya ukiya ukiya dubu goma sha biyu ita ce kintari ɗaya ukiya din nan kila ita kanta duk ba mu ba wani ma'auni ne da ake auna zunzuru tun gwal to sai an sami dubu goma sha biyu suna ta sami ɗari ɗaya to kanaɗiri aka ce na farko kanaɗiri limokantara himilin dukiya a batarawa an sa ma ɗan adam san wannan ai muna gani yanzu ko yanzu an daina batun biliyan magana triliyan ake ko triliyan amma masu tiriliyan nan kana jin sun wadaci ne sun wadaci kamar da ke baka wadaci ba tunda sun tara shi kenan alhamdulillah mun gode Allah ba mu kare neman kuɗi daga yau ka taba jin wannan labarin ko haka Allah ya ce ya sanya ma mutane san san tara dukiya himilin dukiya wacce take kilo lissafin ta zai wahala dukiyar ga nau'o'in ta nan minan zahabi da fidda a ce ya tara gwal shine uwar kuɗi kenan ko duk kuɗin duniya da shi ake auna da azurfa sannan da kuma abin da ya shafi abin alfahari shine dawaki wala khailul musawwama da dawaki wanda suke aka yi masu alama ko kuma tirkakku kosassu wanda mai su zai gani suna irin harbin iska ɗinnan, nan suna kaɗa jela suna kaɗa kai zo ya gani na murmushi to irin waɗannan dawakin an sama mutane son ko to shi doki idan na yaki ne da za a kirke dan a jira a tafi yaƙi dan ɗaukar kalmar Allah kullum abin da kake ba shi yake cila da ake rubuta maka amma doki da za a kirke dan tsama dan isa shi kan wannan babu lada ko na sisin kwabo ga mai shi in ma dan alfahari yake yi tashin hankali ne gare shi dan yana tara yana tara shi dan ya alfahari kawai Allah ya tsare wannan suna cikin abin da ake sa ma dan adam so kaga in doki ne yaki ne sai kai ne to yanzu ba doki akwai mota motoci ma ana alfahari da su in ka shiga mota sai kai hattara Allah ya baka ikon sayan mota mai kima mai daraja to kar ka rika mutane takama domin wannan takamar da aka faɗi tun cikin suratul ina jin suratul luqman ne ko ke wa'azi da komai za ka yi kana tafiya za ka yi takama kana tafiya kana kan mota za ka yi kana kan doki za ka yi to duk za ka yi da sunan takama to Allah ya hana ko a motar ne wanda zai shiga mota ka ga a kan hanya babba yana tafiya a hankali inda bai kamata tafiya a hankali ba ko inda zai zo gaban mu zai shiga unguwa da jama'a jiya jiya rufe ba mai gani shi ya kamata ka sauki gilashi ka rika gaggaisa da mutane bai kamata ba ka rufe Eh, ko ya kamata duk abokanka ne da yan uwa da makwabta a rika gaggaisawa sai su rika jin haushinka ai da gaske abin da yake faruwa kenan ka sa mata dukka rurufe ka sa AC ka ruho ka taho jirgiya suna zazzaune babu gaisuwa yau ka shigo gobe ka fita yau sun dan fara kan eh, ba haushin a yau gobe ka wuce haka jibi ne kake tsammani a sami shekara sai ka sami wani kulli ya shiga cikin zuciya to duk wani abu da zai jawo gaba da abokan zama kokari ake a nisance shi an fahimta da kyau sai a rika janye gilashi ana gaisuwa ana musu sannu wannan shine zai rage gaba sannan kuma inda dan abin insani a rika musu, sai ya rage wannan zafin gaba din Allah ya sa mu gani wal an'ani da kananan dabbobi su ma na ni'ima haka suke an sa mutane son su in ka tafi wurin fulani shanu yadda ka san jinin su haka suke ba su a taba musu masu awaki masu tumaki haka in ka tafi wurin manoma noman su yayi kyau masara ta haɗu shinkafa ta haɗu kayan lambu ya haɗu ka je ka ce za ka keta mai ta gaba bala'i duk kowane an sa ma ɗan adam san abin to amma san ya zama yana da kima an Allah ya ba ta suna zakka a yi zakka a fitar da haƙƙin Allah sannan a rika ɗauka ana sadaka a ciki an gane da kyau to Allah da ya faɗi wannan gaba ɗaya sai ce zalika mata'ul hayati duniya wannan fa dukkan duniya ne mata'ul hayati duniya ba wanda zaka kwasa ka tafi da shi kabarinka wanda zaka je da shi kabarinka wanda kai aikin Allah da shi waƙafi kai wata sadaka kai ya zama lada kinan to za ka tafi da shi kabar ma wanda duk ka shi yana nan ba kai wannan ba to mata'ul hayati duniya ne ka bar shi nan sai Allah ya ce wallahu indahu husnul ma'am a wurin Allah akwai makoma mai kyau husnul ma'am al-husn Allah ya ce abu mai kyau ya ƴan uwa dukkan mu muna son kyau Allah ne ya ce shi a wurin shi akwai mai kyau ita ce aljanna inan bai kamata waɗancan ba su ruɗe ka ba dan kana son su ko kana neman su kar ka yadda a wanda ke abin da ke wurin Allah ya fi su shi yasa sai Allah ya ƙara bayani kula wana biukum bi khairin min zalikum bana ba ma labarin abin da ya fi duk waɗancan ba amma inda za ka lura suwa za a ba sai Allah ya ce lillazina taqaw za a ba da su ne ga waɗannan da suka ji tsoron Allah hanyoyin halakkan nan biyu da ake bayani a baya shubuhat ayan da muka karanta jiya duk wani hanya na da za su karkace ma gaskiya a sun tsaya kan gaskiya sannan shahawati wannan abin da muka faɗi yanzu sun kokari ba wani abu da ya ja su na sha'awa suka bar hanyar Allah dukiyar ce sun tsaya ta halal matan ne sun tsaya kan na halal tara himilin duki ko ne bai ja su ba su ne na takau haka malaman tafsiri suka ce suka ji tsoron Allah sai Allah ce inda rabbihim jannatun a wurin ubangiji su akwai aljanna na nan an tanadan musu an halice ta an saka komai furnitures ne da waye da wani decoration ba abin da ba a saba tajri min tatal anhar koramai na gudana ƙarƙashinta na zuma na giya na madara na nono iri iri na ruwa ba abin da babu gudana ba gudana da za su yi ambaliya ba wargwadon bukatan shi dan gidan aljanna din khalidi na fiha ni'ima da tafi komai daɗi da mamman ni'ima ko yau ne damuwar matashi tsufa kada tsufa zo mai ne damuwar mai lafiya kai waye gari ba lafiya ne damuwar mai kuɗi kada kuɗin su tafi ne da duk wata ni'ima ta duniya tsoro kar ta gushe kuma sai ta gusha amma can sai aka ce khalidi na fiha madawwama ne a cikinta sai aka ƙara wani abin da ke jan hankalin dukkan adam mai lafiya namiji sai aka ce wa azwajin mutahhara da mata a cikinta ita aljanna sannan mutahhara masu tsarki ba irin matanmu na duniya ba yau tana al'ada gobe ta haihu gobe ciwon kai gobe ta tsufa nonon ya zube duwawun sun tsiyaye babu A azwajin mutahara mata ne wanda haka Allah ya halicce su kawai dan a zauna da su a shashe gari a gidan aljanna Allah ta ba mu su warduwanin min Allah sannan da wata yarda ta musamman daga Allah da za su samu bayan sun shiga an ba su komai kuma Allah ya ce ya yarda da su shikenan sai ne kuma ta duba shaidan duk wannan abin ai ta mana bayani an bayanin wancan an wannan abin da ake so sai ka auna ki gani wai wane yafi yasa sai Allah ya rufe ayat da cewa wallahu basirun bil ibad Allah mai gani ne mai sani ne game da duk abin da bayan su suke wancan ka zaba wannan abin da yace na alheri na wurinsa ka zaba to Allah ya sani wancan na duniyan yankakke mata'un qalil din shi ka zaba daidai mata'ud duniya din shi ka zaba duk Allah ya sani bayansa ne shi ya halicce mu amma ya tanaji aljanna na nan ga bayansa na gari wanda za su yi hakuri Allah ka ba mu haƙuri kamar da zamu mu ji a gaba ne Allah ya ce الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار نعم الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحاب نعم الله مدوك سيئة الذين يقولون ربنا إننا آمنا سواء ودنشان lilazina taqaw su ake magana ko waɗannan da suka ji tsoron Allah za a ba su kaza za a ba su kaza to su ne ake gaya mana dan ka ji siffar ta simfanta su ne sai Allah ya ce allazi ne ya kuluna su ne wanda suke cewa rabbana innana amanna ya mu lalle mu mun yi imani mun gaskata mun bi faghfir lana kai mana gafara wato faghfir lana zunubana ka gafarta mana zunubanmu wa qina azaban nar kuma ka tsare mu daga azabar wuta kaga addu'a ake a kinan. sun bi Allah sun ji tsoronsa sun nisanci shahawat sun nisanci shubahat, sun bi dokokin Allah sai kuma addu'a kullum abinda muke faɗi kenan aiki addu'a aiki addu'a amma addu'a kadai ba aiki sai ku ga ba manhaji ne na qur'ani ba ba abinda Allah ke bayani ba kenan kaga sai da aka nuna mana lillazina taqaw sune waɗannan da suka ji tsoron Allah Taƙawa ta tabbata shine imtisalu awamirillah wa sunabi nawahihi to sannan sai kuma suka zo suke cewa rabbana wai ba tsoron Allah kaɗai suke ganin zai kai su aljanna ba a'a sai kuma suke hada da roƙo ya ubangijinmu inna na amanna lalle mu mun yi imani suna daɗa tabbatar da imanin su kenan faghfir lana dhunubana ka gafarta mana zunubanmu qina azaban nar ka tsare mu kuma daga azabar wuta asalirina wasadiqina ga wasu sifofin na sune dai masu haƙuri wasadiqina sune masu gaskiya ba sa ƙarya a mazantutukan su wal qanitina sune masu da'a ga Allah wal kuma sune masu ciyarwa wal na bil ashar sune masu neman gafara lokacin sahur bil ashar dab da hudu alfijir kenan to ka ji dan Allah qur'ani kullun sifa yake faɗa maka a faɗi siffar muminai a faɗi siffar muttaqina a faɗi siffar kafirai fasikai kowane sai a faɗi in ya so kai kuma shine aka ce an yi fa bayanin gaskiya ko ga gaskiya ga karya kowane sai ka zaɓi na zaɓe Allah ka samu gane gaskiya Allah ka ba mu ikon binta to kaga anan sifofin nan sai kamata mu fahimta mu ƙoƙarin mu koyi da su kullum mu ta roƙon ubangijin mu gafara mu ta neman gafara kar mu ɗauka a'a aikin da muka ya kai shi kenan babu a'a dole ne mu rika roƙon ubangiji sabaki mu rika roƙon shi gafara ya inganta cikin hadisin bukhari da muslim hadisin wato manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa yanzu lullahu tabaraka wa ta'ala fi kulli lailatin ila sama'i dunya hina yabqa thuluthul laylil akhir Allah mabuwayi da daukaka yakan sauka a kowace dare ta kowane yini zuwa kowane dare na duniya kuna ganewa ila sama'i dunya zuwa saman duniyan nan tamu hina yabqa thuluthul laylil akhir yayin da sulusin dare na ƙarshe ya rage fa ya kulu sai ce Halin sa'ilin um, um, halimin sa'ilin fatsihi fautihi shin akwai mai roƙo bashi halimin da'in jibula ko akwai mai da shi ne dai roƙon duba wasu cuta ko san akwai mai tambaya nan kuma akwai mai roƙo shi ma in karɓa masa roƙonsa hal min mustaghfirin ko akwai mai neman gafara fa aga suru lahu gafarta masa hadisin bukhari ne da hadisin muslim yan uwa kaga kinan shi yasa aya ta cika da wannan daga cikin siffar su su ne aka ce wal mustaghfirin bil ashab wanda suke neman gafara lokacin wato sahur malamai suka ce ashar lokacin ƙarshen dare kenan kila ka yi kiyamun lailin ka ka dan gaji wajen karfe uku karfe uku da rabi wajen hudun nan ko sannan kuma sai ka zauna kai ta istighfari astaghfirullah alazim astaghfirullah wa tubu ilai astaghfirullah alazim kai ta yin wannan ka yi sallar ka ka gaji ka abin nan an fahimta da kyau to daidai lokacin sai kai maza kuma sai kai ta istighfari ko kaga wannan siffar sai bayan Allah na kwarai ke kiyaye yanzu da azumi kila zaka iya yi amma azumi ya wuce shi kenan kuma sai mai ta share bacci ko to kaga sifofin su kenan shi mun tsiki na mun yi magana a baya masu ne siyarwa kaga cikin sifofin su kenan ga kuma qanisi ne sune masu tsankan da kai masu biyayya ga Allah masu da gare shi ga hakuri bin dokokin Allah hakuri bin wajen barin saban Allah hakuri wajen abubuwa da suka shafi bala'i da Allah zai dora maka hakura kai taraki kuna ganewa da kyau sannan wasu sadiki na masu gaskiya abin da ya ce wahala kenan ko wannan cikon duk wancan ne bayanin shahidallahu annahu la ilaha illa huwa mu je شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط نعم لا إله إلا هو العزيز الحكيم نعم قال شهد الله أنه لا إله إلا هو Allah ya shaida ya bayyana kararar cewa ba fa abin bautawa da cancanta sai shi wal mala'ikatu haka nan su ma mala'iku sun shaida wa ulil ilmi qa'iman wato wa ulil da ma abu ta ilmi su ma sun shaida anan Allah ya ce da kanshi ya shaida ba abin bautawa da cancanta sai shi mala'iku su ma sun shaida ma'abuta ilimi su ma sun shaida kun gane da kyau ibn kasir yake cewa wannan bayani wa hadhihi khususiyatun azimatu lil ulama fi hadha al maqam wannan wata khususiyya ce matsayi mai girma da aka ba malamai wanda kowa ya kamata ya kwaɗayin ya zama malami tunda malamai su suka san Allah su ne suka shaida shine abin bautawa na gaskiya ba wanda ya cancanta a bauta masa in ba shi ba kun gane da kyau shi yake kadaitawa rububiyarsa sa da suna da sohi wanda ba malami ba kenan kama akwai shakka wajen tauhidinsa ya yadda yadda ta hakika Allah shine kadai abin bauta shi kadai yake bauta mu shi kadai yake kadaita da rububiyarsa ko kuwa haga ya kamata lalle mu san wannan falala sai Allah ya ce fa wato ainihin ƙa'iman bil Sai Allah yana tsaye da adalcin su tsakanin bayi la ilaha illa huwa babu abin bauta jinkanta sai shi al hakim mabuwayi gagarabadau dau alhakimu kuma mai hikima cikin dukkan ayyukansa an gane da kyau inna dina إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب نعم الله مدوك كيسي إن الدين عند الله الإسلام لله الدين يرجج أولا الله شيني مسلمشي وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم waɗannan da aka baiwa littafi su ne yahudu da nasara basu wato ana fahimta wa makhtalafa alladhina utul kitaba waɗanda aka baiwa littafi yahudu nasara ba su saba ba illa min ba'di ma ja'ahumul illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu bagayan bainahum sai bayan ilimi ya riga ya zo masu cewa abin da aka zo masu da shi na saƙonnan nan gaskiya ne bagayan bainahum saboda zalunci da ke tsakaninsu da ƙin din gaskiya wa man yakfur bi ayati Allah wanda ya kafirce mu Allah fa inna sari'ul hisab lallai Allah mai gaggawan hisabi ne mai gaggawan sakamako ne to abin da ake so a nuna mana inna dina inda Allah islam addini a wurin Allah yarda yardaje shine musulunci banda shi babu wani addini a wata Allah ya ce man yartaji ghairal islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al khasirin duk wanda ya wani addini ba na musulunci ba a matsayin addini Allah yake ba zai taba karɓa masa ba Allah ba zai karba ba ba za a taɓa karɓa masa ba kuma shi a lahira yana cikin hasararru ashe kaga yau da kiristanci da yahudanci da maguzanci da masu bautar buda dukkan su menene duk abin da suke ba addini ne a wurin Allah ko da masu shi sun kira abin addini to a wurin Allah ba addini bane saboda wannan aya inna dina inda lahil islam sai Allah ya ce makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahum min ko eh illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu waɗannan da aka ba su littafi ba su sassaɓa ba suka ƙi gaskiyar sai bayan gaskiya ta zo masu ilimi ya zo masu gani kun gane da kyau sai sun san gaske sannan suke kinta yanzu yahudawa sun fa annabi shine annabi karshen zamani kiristoci sun sani amma ba su tayi suna ta rikici ba sai da annabin ya bayyana suka ce ba su yarda ba saboda ne bagayen saboda zalunci kawai a wani wani aka ce hasadan min inda anfusihim saboda hasada kawai a wurinsu to haka yau wani lokacin ake samu za ga mutane suna ta abubuwansu na ba daidai ba wannan nasu hanyar daban wancan daban dukkan su kuskure ne kuna ganewa da kyau suna ta abin nan ba za su tashi rikici da wasu ba sai wanda suka fito suka ce masu ana fa tare zaune lafiya to da an fito an ce abin nan da ake ba daidai ba ne ya saba ma sunna wannan abin daidai a ce to fasan nan kuma sai a tashi bayan an leƙa an karanta an gane lallai abin ba daidai ba ne wancan kuma abin da aka ce din shine daidan sai ka ga an ki an zo an sassafa bayan an gane wannan da'awar ita ce gaskiya akwai wani bawan Allah da na jina cewa ai banda Allah ya sa ji wato wai ba yana ya kasan ha ce yake yi yau banda Allah ya danka haramai a hannun wahajiyawa, da ba a san yadda za a yi ba da wuraren nan hmm. wahabiyawa ma'ana shi yana suka wahabiyawa ne amma sai gashi Allah ya matsa bakin shi shi da kanshi da cewa danka makka da madina a hannun wahabiyawa shi yasa Allah ya tsara wuraren da abin da bai dace ba ba dan hannunsu yake ma'ana da kabarin manzo ba a san ake a wurin ba wannan baki a wurin manya-manyan kaburburan sahabbai da ba a san me ake ba amma dai Allah ya sa su ne masu tauhidi masu kula da kalmar nan ta shahada shi yasa sai Allah ya tsare da ka zo za ka fara abubuwa ne sai ka sai a ce yalla ro tafi tafi tafi wuce ya fara zai abin da yake ba addini ba ba ziyara bace ya fara shashafa wani karafa yana shashafa su sai a ce wuce wuce alhaji hajji hajji yalla ro to kaga haka gaskiya take yan uwa ga mutane sun santa amma bayan sun fanta kuma sai su ta sassabawa Allah ya tsare mu ina ganin an nuna man lokaci kuma wani dan uwa ba da shawara tunda ana sawa a rediyo kuma rediyon in awa ɗaya nan ta cika daidai suna yanke inda ba a bai shiga ba ina ji ku masu nuna mana sai ku rika nuna man daidai minti biyar nan biyar ɗin ne ko kuwa a kuna ɗan ƙarawa kuma biyar ɗin ne sai a nuna man kuma a daina kara wannan agogon don ɗan rika lura jirgin daidai sai mu rika tsayawa amma matsalar da take faruwa wani jin za a tsaya ne ba a gaba ba shi karatu yana da ƙarashi wanda ƙarashi ciko ne in ba faɗe shi ba ko dai karatun gaba a sake komawa baya a ɗauko daga tushen ko kuma a tsaya tsakiya a baro sabuwa da ya kamata a faɗi ba faɗi ba to ina ganin sai mu tsaya nan abin da makaranta daidai Allah ya ba mu ladansa abinda kuma muka yi kuskure Allah ya gafarta abinda ake sawa a rediyo jama'a bayan Allah suke sauraro wanda suka sa din Allah ya ba su lada ya karfafe su ya sanya albarka a dukiyarsu mu da muke karantar wanda wanda suke saurare duka Allah ya ba mu ikon aiki da abinda muke karantawa menene niyyar ka ko ne kake in kana yi ne dan ka aiwata wanda kake ba da labarin ba daidai ba in kana yi ne a matsayin izina da darasi da wanda kake gaya mu don ne wata kila ma ba ka samu suna ba duka za ka wannan a matsayin wani shi ba Allah ya kudu sai zama ba su da shi duka ne waɗannan ne da kai za ka koma zuwa ga zuciyarka da yanayin aikin ka daga auna su a ma'auni da mizani na shari'a domin dacewa da abin da yake daidai Allah kuma mana jagora wannan tattara da wani ma'anar bankin isa bankin isa bankin haka Allah ya faɗa ba haka yanzu cikin ajiyar ko bankin isa wani ɗaki ne wanda kullum mana da shiga yi bauta su wuce sun wuce ba su ƙara dawa su shigo tun da Allah ya duniya har yau kuma ba su gama da duk wanda ya tafiya ta duke ba eh to ana aka sauke Qur'ani ta tokan aka aji aiki ne dan jirgi shi ya sanya yake ya je ba mu labarin sa eh ya sa ya kuma irin wannan labarin na gaibi yadda aka ba ka labarin kiyanan za ka tsaya harin azarfafi da bayani da tsara tafsiri ko kuma da shiga shirar kuma sun daga nan sai ka shiga wani abu da su ci ranar ke da kare da yi da saba ka da shi wallah ba ba wani da ke cewa yi ta zai ci wani ke cewa ya kira da ran ko kira wurin to ai ba ai ta ba ba kalmar ta larabci ba duk abu kalma na wani harshe ba akwai ma'anar shi a lugar ba akwai kuma ma'anar shi a shari'a ya faɗi ne a ma'anar da ta lugar lokacin da umar lokacin mazo ya fi kira ibrahim da sahabbansa ya sake fitowa ne wasu malaman sun ce ya sake ko a na hudu ne ko a na hudu sai zama bai fito ba sabai suka cika masallaci dam har lokacin sarar asaba suna jiran shi ya yi fito ga gansu shi ke nan suka tambaye ce ba na ci fitowa ne don kar a wajen samun ita ku zo ku kafi yau kuwa ta yi don sanda an wajabta shekarar jiya ko ta jiya sau muka ga masallatai walawala masalatan mu na kirawu na tambaye za ta kiro kwallo ake daidai lokacin ta fara wasa kwallo وقبوة متى matasa قيام Ladi da za ka tsaya na ne ce man tsama ramadan imanin wasu sabon gudura na ma ta kaddama min wanda ya tsawa ramadana yana mai neman lada wurin Allah yana mai imani da Allah an gafarta ma da ne gabata ya bai ya suke farlo kalla ta wuce har aka gane masallaci da su taba wannan saboda zai tsaye sai iyayen gidansa abin da suka sa gaba a to da wani iyayen gidan nan na ta su suna su ba su sani. in ma suna yi a garin su can lokacin rana ne kai a garin ka yanzu sallah ake ina na ce abu na duniya ne ita duniyar nan ba sallah ba sadda ba a cewa Allahu akbar nan ko jama'a Allahu akbar son za fara wanda son suka ba son haka kun haka da to su kowa haka Allah ya tsara duniyar sa. to sai muka ba kwallocin duniya sai kuma ta dace da daidai da za ka sallar turawu ko ka tattara ka ba ta kasa ka kallo ba nan da yake gurin ka a wata samu shi yasa ban fito ba daga nan ba a ƙara ba a nan da ya gama rayuwarsa ya fito a jantu ko gane A ka ya gama shekarun ka biyu bai ba umar da ya zo a kalifan kyauta shi da ya shekara goma ko da haka a zamanin sa sai ya zo ya ga masallaci sanda ana ramar su wancan kwana yana ta zuba karatu can da ne can da kan nasu ma nasu na can haka haka ne karatu wanda yana cikin na wannan kaga ba jami'i ne na gaba ɗaya ba kowane dai can ne da ɗan nashi jama'a suna yi can ma haka tunda ba limamin ɗaya tabbatacce da aka tabbatar da umar da ya ga haka sai ya zo ya haɗa su kan limamin ɗaya ka ba ɗayan su aka zaɓi limamin ɗaya na wuce ana ramma yana sallah to shi ne sai ga abu ya kyau ya ce mini masu biyu da aka haji madalla da wannan abu na haɗa su su zama kan limamin ɗaya da nai ko ba sallar turawi ne ko umar ya fara kirkira ba annabi ne ya fara kirkira ta shi ya fitowa ke jan ya tashi fitowa ko gane ga da kirkira ta da ayyuka a jan zuwa ya fara amma a cikin da ba a daina ba shi umar zamanin ya ga maimakon ya bar wannan bari ya haɗa shi kan limani guda ya haɗa su ke cewa da wannan abu da na fara ni na fara sa limani jam'i na sallar tarawih a masallacin manzo madalla da wani abin da na fara a lura yake ni ba shari'a ba dan a shari'a Umar bai isa ya kawo wani abu sabo a cikin addini ba yana kawo wasu Abdullahi dan Abbas suna nan dan suna nan ne Umar da sauran sahabbai ba za su taba bari ba to amma shi mai neman halaka kullum mai neman dalili ko sai eh, ya nemo wani ɗan dalilin da ba dalili ba shi ne jiya magana da muka yi muhukama da muka sa sai ya sake muhukam ɗin to shi yasa aka ce warrata kunan da ilmin nan kuma suna iya sani kun gane mutatajin kaga wannan shubha Hasi, shi dan bid'a da yake so ya kirkire bid'a sa ya ɗaure mata gindi ya ce wannan ma ya yi da'a, sai ya ɗauko masa wannan hadisi idan ba ka san tarihi ba ba ka da karatu sai ya goma ka a haka ne fa umar ma ya yi da'a, har ya ce ne mace bida ta ji sai na sai ka ji wanda ya yi karatu ya sani sai ce a'a ba haka ake nufi ba sai ya ɗauko muhukan asalin yadda abu yake annabi shi sallar turawi ki inta da jam'inta da fara fara ta shi ka gama bida abu cikin a lokacin an ce kwanta kwata ba za ka kara biya mana wannan a matsayin gida ba amma a matsayin umar ya sake tara mutane tun da zamanin umar ya za a wajen ta ne illar da ta sa annabi ya bari illar ta kauce shi wahayi ake masa daidai lokacin za a sauka mai da wahayi to wajibi ku rika yin ta to shi Umar ba ya mai wahayi ne yanzu kaga illa ta kau a taro a yi ta jam'i ne illa yanzu to kai da kake da ilimi kaga sai ka waye da kai shi yasa aka ce da aka ce din wa ma ya alamu ta'awilahu illa Allah wa rasikhuna fil ilmi aka ce malaman sun san mutashabi saboda za su dauko kan su bayanin shi su wanda suka ji qulubihim maradun فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل dan bid'a da ya san ba kai karatu ba ka san bid'a loga bid'a ba sai an wata to ita ma matsala ce da malamai sun tattauna ta mana albani ya kada kwanta salatin da abin da ya tafi cewa hadisin da yake nuna hannun ke fara ta saka shi ta inganta ba wuta ba ka tafi da ke kada su kai sannan hannaye yake a hadisin da ya nuna hannayen ka za ta fara cewa kasa shi ya fi inganci tsoron ka shi ya tafi a kai amma duk da haka wasu malaman saudiya suna inganta yana gefen da yake nuna ta iya tafiya da iyaye amma dai a cikin na tuna natsuwa da bayanin malam albani ina ya saka masa alkhairi ka tafi da hannayen su shi yafi kyau na'am malamin ke cewa ya ya da da daga bayan

to shi kenan yanzu ka tuna ta bayan isa sannan za ka ta kuma shine lokacinka ba ma ramuwa ba ce sannan za ka sallace ta da mai barci da mai mantuwa duka bacci ba na ganganci ba bacci wanda shi ma zai ɗauke ka ka tashi kana farkawa sai ka ga au ga shi kuma yanzu lokaci ka so ko da ganganci ko sai na matasan mai guda ta kan da tana son waya a rage biyu kaga ka kasa tashi ke sallah su ba ganganci ne wani ka ba shi yake rufi ba da shi ma da za ka bacci ya ɗauke ka ka barka lokacin sallah ya wuce saboda ka tashi sallah za ka sallaci ta kuma ba ramuwa ba ce ita ma wannan da ka manta sanda za ka yi ta ba ramuwa ba ce sannan za ka sallace ta kawai haka nabi amalin ka ana wani da shi ne da mama da ciwon ido ne hmm. sa na wani ya ba komai ko an mun karanta wannan ba ba komai ko a cikin karatu ne na roje ka duk abin da ba kai shi ya zuwa ba ko gobe ya ba ba ya kai ka sa a idan ka sa a ka ka ji ɗaci a makogoro nan to ba komai dama duk waɗannan ta tare bakin ka ba kana sa ka kuskura wani abu da ɗaci ka ji ɗaci a bakin ka ba su donin baya komai baya ma'azini abinda ka sa ya tafi ya wuce ya ji ciki ciki kare ana da son magana abin da muke karanta da ban rana yawan kusurci a lagamata masu kama a jini da masu kama ayyukan da muke a cikin wannan wata da sauran wasu yana ka karra mana sai da kokin mu ruwan daren sallolin azumin da duka Allah ka samu na alizari Allah ka samu na alizari Allah ka kare wa samu na al'umma Allah ka kare wa samu mana Allah ka biyo da ake Allah ya kare wa samu na aljanna Allah ya kare ma samu na aljanna ربنا لا تزغ قلوبنا حسنة وجب عقوبتنا وعذنا عذاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين